الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته صلاة يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم safoguta yan muharram ko 1438 da alijiriya na dinga daga safo wikin watan oktoba 2016 da miladiya na ya ci gaba da gace karatun littafin fadulil islam ya sheikh muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala Nan ga babu fadlil islami babi na ga yake falalayen musulunci wani wa ƙaunin layi ta'ala da ba na sakon latin ga aliyau ma'akamaltu lakum dinakum minan nan ya addini guniyaye wa tumamtu alaikum ni'mati mani mani lada ya zuba yaye wa raditu lakum al-islam dina mai da jiga addini musulunci ga dini na ya lamituna tuna wa qawlihi ta'ala bi na sakon latin daga kuliya ayyuhan nas daga yayi wani shi in kuntum fi shakkin min dini ya gaida da shakka da ke lokacin da dinin bo fala abudu ladina ta'budu na min dunillah ne jibuta ya ne jibuta wacce majicirca na walakin abudu Allah alladhi yatawaffakum amma mai jibuta ce ci na a guranye na wa qawlihi ta'ala be bana su kun lati na gayya ayyuhal ladina amanu ya na ja imani jina ittaqullaha ya su da ya tuci wa aminu bi rasulihi ya mai la imani ji da tuci ya tuci yutikum kiflaini min rahmatihi ce ci ala shi ci gube a yi min ya ramu bo ya ji nuran ce ci maga haske laye tamishu na bihi na yafe lada zana hmm. waya ga firin lakum sai ci ma fabe yi wallahu gafurun rahim allahu ya ciyo ne fabe zai umar gune zana wa fi sahihi na sahih bukhari bo ko hmm. wa fi sahih mana sahih muslim ba hadis na don ko عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ga annabi ga masalukum wa masalu alil kitabaini koton kwaciye ya musulmi da koton kwaciye zai ja lalitafiya ne hmm. yahudi da nasara shi kama sali rajulin ke koton kwaciye zaba gini wuyo ista ajara ujura'a nwa gaza na lokacin yawuna nwa ya ji tun kowa da na ji kwado gunan ko kowa hmm. zagon lulo tun yawun faƙala wace ga man ya malli min gaduwatin ila min guduwatin ila za a lokacin ya ne tun daga ne ba tina ko har bi gafiye gidiyo ala qiratin mimma yuqiratin yo fa amilati yahudu yahudi ci lokacin sun maƙal wace ga man malli min nufin nahari ila salatil asri za a lotun kirki za a lotun yami tun daga yi gidi har da lokacin sallar lasaro ala fin min ma fin yau fa amilati nasara nasara ci mulutu yo ko sun makalun cigan man ya amalli min salatin asiri za a lotun yami tun daga lokacin lasari ila an bashe shamsu har da kakune gidi a yau ala qiratayn ma na qiratu guba ho fa antum hum ya ga yi wucin fa ya al-yahud yahudi ta ji fushi wan nasara ta nasara ma ji fushi ma wa qalu aga malana aksara amalan ila galo tungan gajo wa aqalla ajiyar yi magala da yi doku kuma ga shayin wani ruwa al-bukhari na kuskure ni jiman gina ga muslim na ko qalun gan hal kastukun min shai a in ba na haki ya jini kalula ga qalan wata zalika falle oti man a falalan yuyo ne me la ga ni ga bani nan wa fi an abi hurairata daga ba abi hurairata radiyallahu anhu qalu ga qala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga tuce tuce cin ga abdallallahu anil jumu'ati man kana qablana sai ce ce fuyin juma lagin zai shi ka ni noyo faka da lil yahudi yawmus sabti yahudi ji ya bayi ya fuyin asibi walin nasara yawmul ahadi nasara ji mai ba ifo ya ladi faja allahu bi na tuta yi ladi fahada na liyaumin jum'atin shari uba da fuye juma wa kazalika hum tab'un lana yawmal qiyama a ti ya ga kemine de fo ati be fo ladi un la mi la tu fo juma na a ya ga yahudi de nasara ji alami mi la tu fo al qiyami nahanul akhiruna min ahli dunya yi za karshe shi ijannabu wal awwaluna yawmal qiyama yima yi za ma farije ya fuye al qiyami ta ni tani ngol ji jabun na bezo e bu lokacin ga babu sai babu ina ɗaya ina ɗaya wale babu ya ba larabci ya yi mai dai yin firamar ja a ga babu kiyo ya fu ya fu musala wale gan litafiyo ajin ade ne ga kitabu ne ko mm. kitabu ci suku wale a ga kitabu wọn la àròwé kìtàbù lítàfi àmẹ́rin pàbàgọ́ ní kí o lítàfi na báàdì báàdì báàdì báàdì báàdì báàdì kàn kan mọ̀kúyẹ kan lọ́dí àná kó àti òkè kí o kìtàbù mm. kúyọ mm. so báàdì gákì ètí ti gẹ́ǹtì sókún báàdì tèèdè fọ́sàlì fọ́sàlì fọ́sàlì fọ́sàlì fi wáwó fi kàrkàṣì wó. wajen yana ko fassale wato ganci zukun kunce ke da faru ke faru branch wajen yana ko da karkashin bu is like a fucici ko a ga ya fucici ni ya fu adiye miji ni ya miyo adikiyo ni ya miyo adigwalagwala shi ko ni ya gwala shi rufa shi da ke a je kata-kata ne ko da ni haƙi ya sunna ma'ana yau ne kan wata littafin cikon ne cikin misali a ga sayi bukari ko a ga sayi muslim ko a ga riyadu salina ko a ga almuguni yau ne ne littafin cikon ne yau ne gane ko the same kitabu na suku a shi da kitabu kitabu fili yi kitabul imani kitabul ilmi kitabul salati kitabul siyami kitabul kazan kitabul zakati kitabul hajji kitabul aqliyati kitabul kazan kitabul salati kitabul buyut ne kitabu shi shi ni umbo zoko bise ni kitabu ndoro kanji kun ce ne kiyo mu ce ne babi babi babu miyayi babu zalunci najasa babu tahara babu kazan babu kazan babu kazan wajen gane ko babin dole gaji su kunce da kyau mun je bene fasali fasali fasali fasali ko ji gane ko hmm. kan wacce ma ka ke da yake fasali e ke la far'u zuwa ai eh, la far'uwa ta far'u mas'alan da ce wani ji alaka da game na man kunan waye babi da ci ta ci na ce ga far'u ko kan wacce ma ga mas'ala ko hmm. ga lulli al-majmu' ya limamu nawawi ko kuyiri almuguni ibn kudama ko sashe littafin suke wuce wane rikiyo yi eh, yiri na ji ye ko yi fahimta yana yana it's like to ya zaci shi ko eyi eh, ga kaba da shekafe wa ku ji benin da ya kai da magi da kula ta kai wa jiki wa ku ji benin ekwo ne ko ekwo ne zunan da ekwo ne nefu ne da ekwo enuwe da ekwo rukui wa ku ji wa ku ji benin fanta fanta da koti da martina da juice da kaze da kaze wa ta ji benin da ku je firijin lemu gangani bai ya bai bai mu gobe bai a barbe masu kun wa kudan da nan yi ika kansa na ma bai no ika kansa na ma gangani bai na kana adi soya ne wa alada jike wa alada ba gefe ne ngo ne ba ta ne shi waje bo kicin bobe ne ga dano amma ngo ne ndoro kiyo ndoro wa ndoro ji classification wani fahimta yana ya gobe na a shiga to a shiga wakisa la zalika iri na juro ka ya al-islam al-islam lillahi bi tawhid idan mm. ta kwaso ya tsoyi wala yin qiyadu lahu bi ta'a idan mulamutu wal khulus min ash-shirk idan mulagwa daga shirka ko wakiya wal eh, barati wa mulabara ji daga shirka to zai ji shirka nan musuluncin ga abin na sakwa gwanin da dina inda Allah al-islam lalle addini ba su kun ga musuluncin wani ta gara al-islam dinin falan yukbala minhu an ga daga sadina na ji musulunci an ta ci ago ya guba wa fil akhirati min al-khasirin addinin al-islam ma ga guba ada al-islam al-ama ma da al-islam al-khas al-islam al-am ngai addini ne da addini annaba ne duka duk annabi Muhammadu kwasin da zalika ma ji ba sai ce mun mi tuwanin wọ́n á di kíọ̀ wọ́n yìí máa jí wọ́n mùsùlùmí zamani wuce dona amma ka kuka anin muhammadu tun da ya zaci maji ma ga muhammadu ya sako anin muhammadu ma ji za na jiki an anaji musulmi ko ga da ga wani to addinin annabiyin fayin shi la yasmau bi fiya dil umma dan ruwa yahudi ko yahudi wala nasrani ko nasara wala yumin bil ladhi ursiltu bi majiman bi na tun bi ne illa kana min ashabin nar illa fajda nan ga da min yin jibi ne jo Allah kiyaye ku yo wa qawli llahi ta'ala bi ba sakon lati ga al yawma akmaltu lakum dinakum inan nan ne addinin gumiyaye wa atmamtu alaykum ni'mati mani malada ya wa raditu lakum islam dina me da jiga addini musulunci gayi addini na yajina wa le ga ayan na wa lawo ga addini musulunci agumiya ni ide bukata ga tsayin da ta biya gun addini yanzu zumana ne ga jayani na ba amma za ba da alhaqi illa dalal yadda zuma mai gaskiya ba sai ko hmm. وأن هذا صراطي مستقيم جنا بورو فتجو كاجي يمتو ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله يقال يمتو سبل جمبو بي غدي كوين sai ci min imam malik zai na fi addini zamani tuwa ni tun adamci gafi addini nan nan nan ya bugo aji maulidi aji wazifa aji kubura aji fidawu ngo ni aji a ji salayin nafila da ji jimayen ramadan ya karshe ni ko hmm. Hmm. a ginin hmm. fu ko a fi awuyen gan ko a tagi ni ba ta yin na shi bidiya shi wani shi ba wa alibi sa sallam ta ci buwa nan kem na aqida ya ci to da ya jen to aqida ya village to aqida ya asha'ira to aqida ya maturidiya to aqida ya alkarramiya to aqida ya alkullabiya ba ta ki yiwu akidar yan eh, bidiya shi su zuma ya nabi a sallama ce a gabu biyo nan Allah kiyaye mu na mai ke lawube don ni mai ce ki da karshe yayya ni don addini na mace ki ke da na gai musulunci ya zuga da yahudanci jijima ya zama da nasaraniya jijima ko yahudi bai na fara shi kafiri jayo lam yakuni allazina kafaru min alil kitabi zai ji aji kafici min alil kitabi jo wal mushrik ganna mushriki shi nan ko hmm. ka kar ka fara lazina qalu inna allaha salif salasa anai ga ka koyi tiri in wannan a zaman ce kafira yau ko hmm. ebogo ezuga ga yahudiya nasraniya yahudiya addini niwo wale unja unja acha ko la no ci ga addini kuta ta nan ga kwata a cuci da kwa ga ni ibrahim ebogo is like kin da maza bai malikiya shafiya hanbaliya wallo na ma an dole yin doro yi amma ta su wale musulunci rawa da ganin ko ya bukatun ga yahudiya musulunci ran da nasraniye in doro je gwal alai ibrahim ga lami to a'a sai ce ma kan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima an ibrahim mai yahuda mai nasara ya bugo a gaga nga ba ga musulmi nga ba waje mishi nga ba waje kaza musulunci da gari daya annabi ga man badala dinahu faktuluhu hmm? hmm. an ga addini je bana alama ji a guza wancin ngole za ji muhawara wa ba ga ga da mishayi ebe wo convince un iwo ga yi bo mu tan musulunci yo ngole ji baza ya za ndo da sun addini e za mai yi wai ya addini yi ala kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la yi ko mm. ebe ibi lagosu su na kalimar ce kalimar la ilaha illallah sai gina ko kpare lolo yiya ni in ce gagan ngole Allah subhanahu ngole wa le gan wala dit la islam bai zai buga addini na sokode da da ne kai musulunci addini yahudiya nasarani ya ibada nan ko ibada nan ibada dishi ibada zawangi ibada ko ba ta so ko jin rayuwa ba da taku ba da nuwa ba da gidi ba da yin sa ba da yin shewu ba da yin wali ba da yin kabari so ko agwai ba da na bata na so ko agwai yi musulunci kul ya yi wa fiye ya ba wani in kun tunfi shakkin min dini ya ga da shakka da ke shi da dini ne bu fala abudu na ta abudu na min lahi ne ajibu ya ne ya jibuta wuce majitoyi cana walakin abudullah allazi kun mi da jibu ta Allah na gurai ne wale ga ayan nan wai lagugan ayi ba an ji jajin addini ya ce ci ko hmm. ya bi ta ta'alu ila kalimacin sawa da na kuma Allah na buda illa hmm. ya nasu ta ku rabakum allazi khalaqakum kaza kaza kaza kaza ka ta ci kuma ahlul kitab wal ba fa ne kuna wanda ma ta duniya ya shahadu an la ilaha illa allah ya mafanna wa kai ina ji ji ta da wajibu ta da gaske na sai allah annabi aka abu talib ga ya am ya da gini kulla ya la ga la la kalimatu haji laka biha inda allah kaliman ko mm. ta wannan ma ga ta uja ta kanin da be to da ce ce ce lamarin wa bonan aya na be mo ke laugun ezugaje shekka da jiniyan musulunci ma wode yaki ni gangani da suliku wajen yana ko waga ake lamiyar tabo wade shekka aya na be mo ke laugun na be jibu ta ina ta na la abudu ma ta abudu na jibu ta ta na ko mm. inni kafartu ma muni bihi na ji kafici da ne ya Allah fato ki baci ne ga ne Ibrahim ga fa innahum aduwwun li ene je jibuta ci bai ce ta ne makiri ne ayo illa rabbul alamin sai ta jani ta kwata ne ga mala Ibrahim ga wa junubuni wa baniya an asnam ya be giye mi ji ne ya ya kuci na ko jira ne ko annabi isa alayhi salam ce ce a gufu mi ga an takunta linnasu ta ki zuni hu miya ila haini min dunin dunilla wasu a gaba an yi ga an lawa ya lasu Allah sai ce tonna wa ban ya Allah wa annabi isa ce ga yin kuntu kuntu hu fakari alimta mi ga ga wasu kuɗi yau ne lauga ya jibuta annabi isa a mai ke jibuta man sha sai ce yi takazu a habarahun wa ruhubanahun a rubaban min dunilla amma ya ya zai buta su ta hawa yana lafiya ce ban biya lawi ya buga Allah yin ga wa buta yau ko amma ya buta kabara nan za eh, a sallam ga lawi ya wuda wannan tsara e a sai lanar kuli tabbata ya ga nasara ta ka zo kubura an biya yi masai da kabara a nan gashi da masallaci amma jibu ta yi gidi ko ta la tasjudu li shams wa la lil qamar wa wasjudu lillahi alladhi khalaqa wa in kuntum iyyahu ta'budun e ga jibu ta gidi e ga ji sai da gidi biyo ce mu ko ce ci mu ya ko ngare kin ga ce ci mu diga ye jibu ta na e bugo ne zan mu ce jibu ta mu ci mu ce ta na faraitu mulata wal uzamma na ta salisatul ukhra ala ya gani ba da ya wuce ko ba da ya ci ko ji Allah na za ta nuwa tun kama lam za ta nuwa zai gai la za ta nuwa cikin da an jota za ta nuwa to nan dole ko ibada ya wuce wuce ga wuce ga ya ki da ga wuce ga jali ta wuce bilo wuce ya ga lafiya, in hmm. a sun ko sako ko ga jin na bato amma ina hakin so ya du'a ya alhaufu الرغبة الرابة الإنابة الخضوع الخشوع الاستعانة الاستغاثة دا توكل جن على دا بذا نجن مغاين لو غا جينو ان لا فاتوي تشي باشينو يبغى انا دي جن يجيبو تاندو ne يجيبو تانا cin maji ce cana zanen mai jibuta na suku غاي الله بوجو nga mala tauhidi na siyun wai subatu ko walakin amma abudullah allazi yatawaffakum na jibuta allah ne gorai ne nun gama la alibi ga hakullahi ala libadi ake so kota te jo. an ya abudu ajibuta so ko la shi ko biyi shay a magalan doro fatuci ba shi mun Allah subhanahu wa ta'ala ngoli ayan da muke lagu sa ko ga gorai ba kul ya yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum malakul maut ga gorai ne ko ko allazi yatawaffa al anfus hina mautiyakum wallaci lam tamut fi ha e bogo wale gan ya zulai ma jibe ganne Allah subhanahu wa ya alladina amanu ya ne jai ma ni jina ko lafi lafiya kalau ya alladina amanu ya jai ma jina ittaqullaha ya ma ya sunne to ko wa aminu bi rasulihi e malai ma ne jibe tuci ya tuci kum kiflaini min rahmatihi sai ce Allah sun washe ki guba ya mini ya ramu bo waya ja'allakum nuran umar lafiya ya waya lakun dunu waya fillakum sai ci ma fabe yin wallahu furun rahim sai ci man waya goyeza sai ci man sai ci man fabe da sai ci man goyeza wa le ga ayan nan waya zai jai ma diga yi da sai sai ci a sha da sai sai ci mini imani budan sai da sai sai ci an ta ja'ala bainaka baina azabillahi wiqaya tsakano bi azabain su ko yedi kiyo yedi yakan ene ga lawo lonan ga da jumu sai da so yace ce an tabu da Allah wajibu ta su ko Allah nuri la ta ta ce da ba su ko tarju tawaba la wala da su wa an ba ta ta ba da su sokon la janna juguya za tilka jannatu lati nuritu min ibadina man kana taqiya a janna buji guya da gede da sun ce cina da sun sokon wala za je wali alladhi ala inna awliya allah la khafun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ko da sun sokon wala za iya ganin da yene sai jannabu ha al'atka yana gadi da sai su ya ci gana ba wani shiga a gaza wani lafiya gan gani bai ene ko waga ya da sun ce ci yoma ce ci ga basira la wani wa dogon nage nage a wace ajiye wanda su gadi da lugwa ko da ba bo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala bin ta takula Allah kun furkanin ko waga ke da sun ce ci bi wasu ila alkhairi kama biya wuri in short kuma la imanojin gangani da su ci waji da su ci waji da fari kiyami waji da kaddare ko da sauransu yanayi bayani wani wa imani jira su kun wa shakiya ma gangani da tuci bi na imani da tuci wi ya ga ni patan ce ci agoye ya ce ci ma wa lafiya yi ne ya fe lada zana wa fe lada basira muyo ko waya rufin lakum sai ci make fabi yin ngo le ke da mini amfani bo amfani imani ga takwa wallahi wallahu ghafurun rahim sai ci ni ghafur umar rahim a ah, ne al ghafur da rahim mini sunan sai ci bo da sha sunan sai ci ngoku hadisiyan sai muslim hadisiyan sai bukhari ko hadisa abdullahi bin umar radiyallahu anhu man ga annabi sa sun ga masalu kuma masalu ahli ne ka masali rajulin kutun kwace bi ahli kitab ne shi da ne kutun kwace zuwa istajara na ji waza na ja a zana lotu yanin fakanan ga man ya malli za a lotu yani min guduwatin ila nisfin nahari daga lajilo gafiyan gidiyo ala qiratin min la qiratin yahu fa amilat al yahud yahudi cilotu thumma qalu ga man ya'mal li min nisfil layl min nisfil nahari la salat al asr da lotu yani tun da gashi yi gidi da babu da lokacin lasaro ala qiratin min la qiratin ni yahu fa amilat al nasara nasara ci mulutu thumma qalu ci ga man ya'mal min salatu al asr ila an taghiba shamsu za a lokacin ami tun da lokacin sallaye lasari har da kakunan gidi a gwanin yau ko? alaƙiratai milakiratu guba wa yawon fa'antum hum ya gada wani fagadi bal yahudu yahudi ta ji fushi wan nasara ta nasara ma ji fushi na ma wa kalu a gan malana na amalan wa kallo ajiran kila ya fi doku gan ekele eke idokwu gan enweghị m ndokwu anyụ nwere etu esi gafere lanwuyo kala gan hal na kastukum min hakikum shay'an adi ake da wani mijina kalula a ga kalu wato zalika falli uti man asha falala ni wani mi ga ya zani ga bono imana falal ngole so ko di falala ya muslimi ko di yana ko ji baiwa ya musulmi aluma ya fayin yi hmm? mini tuba abu ya zuzusu tubu ilabari ikun waktulu an fusaku ya ji tuba lo ba sakwa ya melamini yau mani a su alabu shawu ba mu ni bani isra'ila masu kula an tusa ba aluma ne ya gogali hannun aga kungu aga gani ma dai su kofe ce na je na feji da kwa gani ma lajin aluma jahalili ya aluma ne hmm. aluma ne bu gali ani na zanduru aji ji fe da na ibada abu amma ne na suku bi goju ila fi al-ardi masjidan wa tahura aluma ne bu gali ani na aji aji ne su da kote la alaka. halaka aluman masu masuku ani ibadu duwa ga Allah malatu li ummati Allah ga ji aluma mi bayinu alaka bi sadati bi amma ma mago ko? Hmm. eh ɗan eh, na ji biyo wala su kuma ta al'umma ya eh, na ji gobe la'an al'umma na wani ke an kun da ba wani da anu mai tsirararun walaglalar lati kanat alaihim alaihim magabu isu bil hanifiyyaci a samiha wani ne ba ta fara lajiyar ne su ko jin al'umma na nan nga fa lawu yo ngwe lawu ya zanaga ba wuni ngo le sokoti a dina kwa mbaja zalincha wa fi aidan an abi hurairah radiyallahu anhu qala nga nabi sallallahu alaihi wasallam ga adallallahu an jumati man kana qablana daidai kami na sokwaji malagin ayo to kana lil yahudi yawm yawm sab yahudi shagan fa sido walin nasara yawm al ahad nasara magan fa lado فجاء الله بناس وكشي لا بفهدانا ليوم الجمعة إن شاء الله بعد فجوما وكذلك هم تبؤ لنا يوم القيامة أتنى قام يهودي بنا فرج على ملا في فعل قيامي نحن الآخرون إلى ذكر كرشجو من آل بنيامين في جون والأولون يوم القيامة لما قام فارج يفوين القيامي wale ga efo juma ne bisa a sallin gan efo e na defa la ga girki la tiyana ga efo ya juma yau fi khuliqa adam efo juma ga jalita ne bi adamu wa fi udkhila janna efo juma ga la ne bi adamu ga janna bu wa fi ukhrija minha efo juma ga la ne bi adamu tiya janna bu wala taqumu sa ma e tashin kiyama illa e fi yawm juma'a sai efo juma efo hmm. juma ga efo na annabi sallallahu alaihi wasallam efoye juma ga ni sa su ga lagba so tu sa fe ko efoye ga lokaci da ne ga ba do so ko ila gona ko efoye juma do re ka ta al fajiro to efoye juma mun de fa la da iyaka e bogo efoye juma mun di fara la ka ka ka ka ka ka ka amma sako laji yahudi da nasara ji alagwa su sako cula ya al'umman nan ga wale farli wani tsoye ci ya al'umman nan ya kafin ya abin nan ko hadisi ya mugbani na rawa muslim yau so wal ilmu inda Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk